إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشيك بعد تفسير القرآن من جرمى أولنا وجه البركة وتر رمضان أولنا مجلسي من البركة مجلسي دار الحديث السلفية Na babban layi unguwar da jimayar garin biyu jihar borno a muna addu'a allah tara mu gaba ɗaya cikin aljanna muna yinin talata wacce take yinin ashirin da shida ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya ta zo daidai da ina jin sha tara ga watan mayu ko ne miladiya shekara ashirin cikin muna nan a cikin suratu yusuf alaihi salam akwai jiya ina jin mun tsaya aya ta biyar ko aya ta nau aran ma ta biyar in sha Allah ta'ala yau za mu tashi aya da shida amma za mu sake tashiwa a kan na biyar akwai wanda ya tura tambaya cewa shin in ya tashi cire zarka na kudi yana iya sawa a asusun gwamnati na ƙaramar hukuma a kusan ban samu abin da zan kwatanta wannan fatawar da shi ba sai dai in kwatanta da fatawa mai lamba dubu bakwai da ɗari tara da ashirin da biyar wanda aka yi wa malaman lujinatu da'ima lil bukutul ilmiya a mai tambayar yake cewa yujadu ladayya ba'd al-amwal سوف يمضي عليها عام وأرجو إفادة عن كيفية أداء زكاتها وهل يجوز إرسال بعض من هذه الزكاة إلى منظمة اليونيسف لرعاية الأطفال wannan mai tambaya yake cewa ina da dukiya da zan cire zakka Shin ya halatta in tura wani ɓangaren dukiya ta zakkar zuwa ga ministry na unicef wayanda suke amfani da dukiyarsu wajen kula da lafiyar ƙananan yara to shi ne kenan sai aka ba shi amsa da cewa la ya juzu dafin zakati li munazzamatin unicef bai halatta a ba da zaka ga ma'aikatar unicef ba lil'ayatul asfali don kiwatar ƙananan yara li'anna na shafa ha wa nafaqata ha la ta husu al-musulmina domin ayyukan da take yi na kula da jarirai da ƙananan yara bai keɓanci musulmai kaɗai ba to kaga wannan fatawa ce tana da ƙarfi wanda malaman lujina suka bayar abdullahi shan abdullahi ibn ka'ud su shan abdurrazak a karkashin ƙarƙashin jagorancin sama'adu shehu muhammad salih al ah, wannan fatawa ce mai lamba a dubu bakwai da ɗari tara da ishirin da biyar to kun ga sun ce ba za a ba wa ministan dukiyar zakka ba don ayyukanta ta shafi musulmai da wanda ba musulmai ba to kaga duk abin da karamar hukuma ko jiha za ta yi a da dukiyar zakka ya shafi wanda musulmai da wanda ba musulmai ba za su amfana da shi to za ba zai yi a bada zakka ta wannan bangaren ba wannan shi ne abin da ya dace da wannan gaba akwai kuma wanda ya tura tambaya ta waya ya ce assalamu alaikum ma ina fara ya azumi ya ce allah ta mu dace ya ce wai an canin muhammad sallallahu alaihi wasallama ya wuce a nigeria kuma ya yada zango a wani dutse a gombe wannan wani ne ya tura wannan fasawa yana da lambar waya 090445 s039 to wannan ni dai ban annabi ya zo najeriya ba balantana in ce ya zo jihar borno ina ma ce jihar borno ya zo za ce ya zo biyu ba ba to dai a gashin gaskiya a iya sani na annabi ya zo najeriya ba amma shan musa da mai hula ne mai wani mu zo ƙarshen karatun za mu kira shi don zuwa ya kira ya ba da gaisuwa wa ɗaliban sai a ranar darul hadis kuma ya yaba a yadda ake gudanar da tafsirai to in mun zo karshe to za mu ba shi tofa albarka su in ya so zai mu je akwai wannan dutse <laughs> ko babu amma dai fahimtar babu za a samu dutsen ba don na san da akwai da shan musa da shagula da ya kai wajen wannan dutsen ko aran maka taba je ne to zai zama ba dutsen a nan yi zuwa ba. kai da karantar wanda da da'awar ya zo najeriya to arama mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا نعم للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم جزاك الله خيرا kuma muna amfani da wannan majalisi mai albarka na gabatar da ta'aziyya ga malam maina jani ko alai maina jani wanda da na ji rasuwarsa na yi dogon rubutu a facebook na alhini wannan mutuwa yana cikin mutuwar da ya daɗe ban ji sa a jikina ba kamar nashi don ba a sati ɗaya sai ya kira da ya tambaye ni matsalolin addini ɗaya biyu ɗaya biyu wanda abin da yake nuna mutum mai kula da addini ne ba zai yi abunsa a ka ba to muna zuwa Allah ji da rahama ya sa aljanna ne makomarsa ya albarkaci zuriyarsa sannan kuma akwai rasuwar da aka yi a yau din shi ma a wannan unguwa Allah ya yi wa Alhaji Yusuf ga jini rasuwa muna addu'a shi ma Allah madaukakin sarki ya ji kansa da rahama furfura da ya a musulunci Allah sa shi cikin bayin da Allah zai ji kunyar su ya karrama su gobe kiyama da da alhaji mai na jari muna addu'a allah ya dubi albarkar wannan wata mai albarka wata ramadan ya haskaka kabarinsu ya yi musu rahama da dukkanin yan uwa musulmai maza da mata da suka riga mu gidan gaskiya a ubangiji ta'ala a yake cewa ala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika jiya mun fassara ko mu yi bayani karin bayani kadan annabi yaqub yace ya bunayya in an ce ibnun da bunayyun ala wazni fu'ailun yana nufin karmin da rajulun rujailun yawa in an ce ibnun da bunay karamin da ya bunayya ya karamin da na la ru'yaka kada ka ba da labarin mafarkinka ala Ikwatika a yan uwanka fayakidu kai kaida za su kulla maka makirci inna shaytana lil insani aduwwun mubin lalle shaytan ga mutum maki ne a bayyane a wannan yana nuna yadda shan sali al-munajjid ya kawo cikin mi'atu fa'ida mai surati yusuf wannan yana nuna duk wani abun alkhairi kafin ya nuna ana boyewa sai ya nuna ne sai a bayyana shi yasa wannan mafarkin yana nuna yusuf zai girma ya zama wani abu a duniya sai baban ya ce karka bayyana ka bari sai lokacin da abin ya faru shi yasa ake son mutum ya ɓoye neman aure amma in an zo yin auren fa ya bayyana me dalili inna shaytana lil insani aduwwun mubin lalle shaytan ga mutum makiyi ne a fili in kana neman makiyi to ka samu shaytan don shi a kullum in za ka samu ci gaba ne shedan ya so ka samu ci gaba don me ya bakin cikin annabi adam ya zo na aljanna don yana cikin kwanciyar hankali shi ko shedan ya son ka a kwanciyar hankali da yanzu ga kanan lafiya lau kana kwana a gidan babanka to shedan ba zai so haka ba ta da ka so za ka je majalisa shedan ba zai so haka ba shi zai so ya ziga ka ne ku yi fada da wani akan siyasa ka huda shi da wuka ka je ka zauna a prison da gajeren wanda to ka burge shi shi yasa ubangiji ta ce ya bani adama la yaftinannakum ash-shaytan kama akhraja abawaykum min al kar shedan ya fitine ku yadda ya fitar da iyayenku daga aljanna liyan zai an huma libasan ma kawai a aljannar annabi adam da hawa'u suna sa kaya mai tsada to me zai yi yanzu za su fi ta a kwace kayan suna ci sai suka zama tsirara shi ke nan ransu ya yi dadi? shi sa nan Allah zai ce ɗan ga mutum maki ne ne. karamin naushi annabi Musa karamin naushi yayi wa wani bawa Allah kawai sai bawa Allah ya mutu sai da haza min amalin shaytan haka suratul qasas ya da muka karanta Ya ce wannan daga aikin shaiɗan ne innahu aduwwun mudillun mubin lalle shi shaytan maki ne bayyananne mai kasarwa bayyananne dan bugu kadan sai zo da ajin haka shi ne yake shi yasa take annabi Musa alaihi salam ya tuba shi yasa musulunci ya ana ka shigo cikin jama'a da wuka tsirara musulunci ya ana kuna fada da wani ka daina nuna shi da wuka ka zare wukan daga kunkuminka ka nuna shi kai kake yi amma shi yana iya karɓa kuma ya ƙara fusoka mishi shi yasa tari da za ka je daga wani a kurkun a ina da ya kurma wani wuga zai ce maka bai san lokacin da ya kurma ba to shi yasa ya ce lallai shi ɗan maki ne bayyananne waka zalika ya ji tabi ka rabbuka baban annabi yusuf ya ci gaba da fashin baki wa ɗansa yusuf wannan mafarkin yana nuna wa kazalika kamar haka ne fa ya ji tabi ka rabbuka ubangijinka zai zaɓe ka kamar haka ubangijinka zai zaɓe ka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadith ya ilmantar da kai daga fassarar mafarki wasu da ce ta'wilul ahadith me ma'anar ta'wilul a anan malamai su yi maganganu akan ma'anar ta'wilul ahadith don baban ya ce wa kamar haka Allah zai zaɓe ka Wai wa yu'allimuka kuma ya baka ilimi min ta'wilil ahadith daga ta'wili fassarar al ahadith labarai an gane ko to me ake nufi da ta'wilil ahadith fassarar labarai sa'anan malamai su yi ta maganganu da dama wasu ce tawilil ahadith shine fassarar mafarki wasu ba suka ce tawilin ahadis ilimi da hikima yadda ibn zaid ya ce wasu ba suka ce tawilin ahadis ilimin littattafai na annabawa da suka gabata da tarihinsu wannan yana daga cikin abubuwan da malamai suka amma ashe muhammadul amin ibn muhammadul muhtar ibn abdulhamid al-dukni al-shinqidi al-mauritani al-maliki cikin adwa'ul bayan shi da ya zo kan wannan gabar sai ya ce ta'awilul ahadis din nan ma'ana biyu ne da shi Allah zai sanar da kai kai Yusuf daga ta'awilul ahadis ma'ana biyu ne ma'anar farko ta'abirul ru'ya fassara mai mafarki ana iya ɗaukar shi haka za mu iya murin tayar ana nufin mai fassara mafarki don a suratu yusuf ɗin annabi yusuf alaihi salatu ya fassara mafarkai ya fassara mafarkai biyu a prison amma ahadu kuma fa yasqi rabbahu khamra ayan wa amma al-akharu fa yuslabu fa taqulu tayru min sai na uku mafarkin shugaban kasa kala تزرعون سبع سنين da'aban فما أصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع إجار تأكلن ما قدمت سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تنصرون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يأسرون تقول قال النبي يوسف يا فسر من يمن يم فركي غداء وما فركان سنزم غسيا daya yayi mafarki ya dauki waina ko masa akan sa sai annabi yusuf ya ce za a fassara mafarkinka za a fille maka wuya nan da kwana uku kwana uku yana cika kuma aka fille maka wuya ɗayan kuma ya ce ya yi mafarkin yana yi wa sarki giya sai aka ce to kai za a sarki zai kyale ka nan da kwana uku ya maka afuwa sannan ba a ɗauke ka mai aikin kuku a gidan sarki kuma aka yi sarfata. sannan kuma wancan shugaban ƙasa da ya mafarki sai annabi yusuf don ya yi mafarki ya ga bakwaloji guda bakwai ƙosassu ga ƙanjamammun shanu bakwai suna cinye su sai annabi yusuf ya ce shekara bakwai za a yi damuna ba matsala sai a zuwa shekara bakwai ko ba za a yi ɗigon ruwa a sama kuma duka da ya ba da amsoshinsu sai suka faru haka kenan sai zanto wa yu'allimuka min tawil wa yu'allimuka min tawil al-ahadith kenan Allah zai zai sanar da kai tafsirin ru'ya fassara ne mafarkiya to haka suka ce tunda yayi ishara zuwa ga wannan wasu malamai ko suka ce tawil al-ahadith ma'ana za ka iya ka karanta duk ayoyin Allah kai Yusuf ka fassara su ka san ma'anonin su littattafan annabi Ibrahim eh, kakanka annabi ishaq eh, eh, shi ma kakanka ni annabi yaqub babanka Allah zai sanar da kai fassarar littattafai da Allah ya saukar mana don Allah ma ya kira littattafai din da Allah ya saukar da hadisi fa bi ayi hadisin بعده يؤمن ويعلمك من تاويل أحاديث يعني ويعلمك من تفسير الكتب المنزلة من السماء allah zai sanar da kai fassarar littattafan da aka saukar daga sama tunda su ma ana kiransu a hadis kamar da yace Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban an gane ko wannan duka yana daukan wannan tunda Allah ta wala ma balaga shiddahu atayna hukman wa ilma magana rajihi duka wayannan ilmukan Allah ya bawa annabi Yusuf fassara eh, littattafai daban-daban sa'an na da fassara mafarki wannan gabar jama'a ya nuna mafarki ilimi ne kar ka zo ka fassara mafarki a ka don ya ce wa yu'allimuka min a hadis zai baka ilimin fassara mafarki shi sa malamai suka ce mafarki kamar fatawa ne in ba ka sani ba ba sai ka sa kanka cikin fassara mafarki ba a sannan kuma a nan malamai sun sake maganganu da dama kamar imamul ya ce. ma'anar wa kazalika yajta bika rabbuka kamar haka ubangijin ka zai zaɓe ka yace al ifti ba shi ne ikhtiyaru ma'anil umur ka zaɓi mutum ka ba su abubuwa na daukaka to kai Yusuf Allah zai daukaka ka wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadith kuma zai baka fassarar mafarki yadda shi kuma mafarki fassarar sa yana da abin wani mafarki za ga in an fassara shi sai shekara ya faru akwai wanda yana yin mafarki washe gari zai faru kamar annabi kafin ya zama annabi in yi mafarki da daddare illa za a mikul falakin biki da safin sai abin ya faru exactly yadda ya gani a mafarki amma akwai wanda in yi mafarki sai ya daɗe ya faru amma wasu ta ce nisan zangon mafarki shine shekara arba'in wasu farka ce yana wucewa haka shi yasa annabi yusuf da yi wannan mafarki in ni ra'aitu ahada ashara kaukaban bai faru ba sai bayan shekara arba'in an gane ko abdullahi ibn shaddad ibn al-hajj yace fassarar mafarkin yusuf ya faru bayan shekara 40 yusuf alaihi salam cikin annabawan da Allah ya turo duniya gaba daya kowa da inda yake kwarewa ba wanda ya kai yusuf sanin fassarar mafarki kaf annaba Allah duk da annabawa Allah sun iya fassarar mafarki amma annabi yusuf alaihi salam ya fi su iya fassara mafarki yana cikin bangaren da ya fi kwarewa a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ƙwararre ne wajen fassara mafarkayya shi yasa za mu ga wurare da dama annabi ya fassara mafarki ah, annabi yake na yi mafarki na ga wata mahaukaciya kanta gashin kanta a wargaje ta fita daga tsakiyar madina ah, ta yi waje to ah, wannan lokacin kuma dama akwai cuta ta yellow fever ya dami mutane a madina shi da cutar da shekara aru aru yake kashe mutane a madina sai annabi ya ce na fassara ga homma, wannan zazzabi wannan yellow fever da ya dame ku Shi ne fitarsa kenan kuma tun daga ranar ba a sake yellow fever ba so kaga abin shi ya yi mafarki mahaukaci ya gani ta to da shigowa ne kuma kaga bala'i ne shigo madina kai eh, ko da kenan yanzu ina in ana cikin matsala ana cikin cutar kwalera ya addabi mutane ibola ya addabi mutane ko covid sai kai mafarki ga wani gari cutar ya addabi mutane ga wata mahaukaciya ta fita da gashin kanta a wargaje ta bar da to wani ana nuna kenan ayi ayi ban kwana da wannan cutar duk da shi ku gane mafarki fa iri-iri ne kuma ana duba waye mafarki akwai mafarkin da duk wanda ya kala ɗaya ne fassara akwai kuma mafarkin da in mutum ya yi fassararsa daban in ɗan ƙauye ne ya yi fassararsa daban ɗan birni ne fassararsa daban namiji ne fassararsa daban mace ce fassararsa daban goro ne fassararsa daban magidanci ne fassararsa daban wanda iyayensa raye da yawan da mafarkin fassararsa daban wa'inda ba sa raye shi ma da ga misali idan mutum ya yi mafarki an fille masa wuya kuna fahimta in dama yana cikin kurkuku ne to ya kusa fita kun ga alheri ne da ko kuma yana cikin shi bawa ne an kusa 'yan tashi in yana hannun kidnappers ne ko hannun 'yan ta'adda ne ya kusa tsira in yana cikin wahalar rayuwa ne wahalar ya kusa zuwa ƙarshe amma idan mutum ya yi irin wannan mafarkin an fille masa wuya in shi sarki ne alamar an kusa tsege shi in shi gwamna ne alamar an kusa sauke shi in yana kan wani matsayi ne na ƙololuwa ko na daɗi to alamar wahala ya kusa zuwa to kun gaba mafarki iri ɗaya ba amma bai bambanta idan mutum dama ba shi da lafiya da gaske yana fama da jinya sai ya kwanta barci ya mafarkin an yi sama da shi da aka tafi sama da shi kuma an dawo da shi to insha Allah zai warke in an yi sama da shi ba a dawo da shi ba ni dai ban ce komai ba saboda aka shi ne fassarar mafarki ubangiji ta'ala ya yi wa sai na abokan da shi ma baiwan ya iya fassara mafarki ya iya fassara mafarki din tunda ya zo a hadisi wani ya zo ce ya rasulullah na yi mafarkin an yi hadari kitse na sauka a sama da zuma sai ya zanto wasu na taran kitse da zuman sosai wasu kuma suna tara kaɗan kaɗan wasu kuma ba ruwansu ba san ma kai kitse da zuma annabi bai ba da amsa sai suna baka ya rasu bari ba da ya kodiyo da kai sai ka riga ba da amsa mu ma ai ya kamata mu yi titi ko eh bari su practice wanda eh, inda muka yi daidai kaza kaza in ba ka na ai sai mu tuka sai da ce ba da amsa sai ce to wannan abin da yake sauka a zuma daga sama na zuma da kitse din qur'ani kenan da Allah ya wahayinsa ai daga sama ya sauko wayanda masu ɗibawa kaɗan da da yawa su ke na ɗalibai masu ɗaukar masu alartar majalisi sosai da wanda ba su halarta sosai masu zuwa wa'azi sosai da wanda ba su zuwa sosai Wai nan kuma ɗan ba ruwan wanda ba su ma diba wannan zuma da sauransu ne wanda kwata-kwata babu su da ilimin addini sai annabi ya ce ya kai abubakar ka dace da saura ka faɗi a saura sai abubakar ka dace wallahi sai ka gaya mun ina na dace ina na fadi. annabi ya ce kada ka walle ba zan faɗa maka ba to shi yasa sai malamai suka fito malaman duniya suka zauna suka fito ina abubakar ne ya kuskure cikin bayanan da suke wasu ce to ai ya bada rabi ne don ya ce kamar ƙur'ani da ake saukarwa ƙur'ani shi za a kwatanta shi da zuma don ƙur'ani yana da zaƙi zuma yana da zaƙi yanzu kitsan ne ya dace fassara da addini an gane ko sai bai ba da wannan fassarar ba to sannan kuma a cikin yan baya kamar su ibn sirin muhammad ibn sirin yana cikin mutanen da allah ya ba su ƙwarewa ƙwarai da gaske a fassarar mafarki ban yi tsammani daga bayan ibn sirin akwai wanda kai ibn sirin ilimin fassara mafarki ba ah, domin ah, shi ne wanda ko da imamu malik ya yi mafarki yana zuwa da ibn sirin ya fassara mishi wanda muka ce imam malik yana kwance mafarki wani ah, wani bawan Allah ya zo wajen sai ce assalamu alaikum a mafarkin imam malik ya ce wa alaikum assalam sai ya fi da shi man ta waye kai sai mutum ya ce ana malakul mauti ni ne mala'ikan mutuwa kasan dan adam kuma akwai tambayar abin da zai dame shi ni ne mala'ikan mutuwa sai ce to sai imam mali ya ce to ni nawa ya rage mu a rayuwata sai mala'ikan mutuwa ya nuna ya tsu biyar imam mali ya ce ban gane ba awa ne biyar kwana ne biyar mako ne ko watanni ko shekaru za a ba da amsa sai matar malihu ta taba shi imam lokacin sallah ya yi to kaga gaskiya lamarin bai masa daɗi bai farka a gaba imam malihu ya yana farka ya ɗebe zuba wannan lamarin ya dame shi shi da ana sallar asibali sai kama hanyar gidan ibn sirin muhammad ibn sirin ya je sallama muhammad ibn sirin ya fito imam malihu ya ce ya ce imam malihu ya imam kai da za ka aika in zo sai ce ina zan aika ka zo yau fil ka ne ya tashi bangaren ka ne ya tashi ko ba ka shi da sai ce to me ya faru sai ce na yi mafarki na gaisa da mala'ika mutuwa da karambani na na ce nawa ya rage mu ya haɗa yatsunsa biyar kafin a fafsale mu a rarrabe mu shi ke sai aka farkar da hankali na ya tashi shi da ibnu sina ya ce ka kwantar da ka ya ima ba awa biyar bane sai ce alhamdulillah ba kwana biyar bane ce alhamdulillah ba mako biyar bane alhamdulillah ba wata biyar bane ta alhamdulillah eh, masha Allah ba shekara biyar bane sai kabbara sai ya ce ya aike ka ne yana nufin ka koma karshen suratul luqman inna allaha indahu ilmu sa'a daya wa yunzilu al-ghaytha biyu wa ya'lamu ma fil arham uku wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut hudu وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ma'ana ka yi tambaya cikin abu biyar ba wanda ya sani sai Allah to nan fa imam malik ya samu kwanciyar hankali to kaga ibn sirin shi ma kwararre ne wajen fassara mafarki mafarki na sharri annabi ya ce ba kasafa yake faruwa ba in ba a fassara ba saboda ka yi mafarkin da akwai alamar kura kar ma ka je ka ce kana son fassara in ba fassara ba abin da zai faru amma ya fassara maka sai ya zama maka da ko kuka samu mutumin kirki ya fassara ba ka za ko wanda in ka je ma ka je kai mafarki ko yaya in haushin da yake sai ya fasa ba ya sa wani ya ce ya yi mafarki ya hau doki to dan takara ne ba kawai don dai kawai a an ɓata masa rai za ka ce za ka hau doki eh ai zaben na kama takara ba za ka samu tashiwa takara ba tunda ba a mayi ba a mayi zaben ba sai ta a ah, da na hau fa na fado sai ta ah, yayin zaben za ka fadi sai ce da na fado fa ban zo kasa ba sai na makalu daidai cikin sa igiyar sa da ya rage ni ta ga ai zaben ma zai shiga inclusive ne ko me kuke inclusive ne sai <laughs> dai a dole sai an nuna masa da shi dai ba zai nasara ba ta zo da ya fi a hankali shi ne wa yu'allimuka min ta'awilil ahadith ubangiji ta'ala zai sanar da kai daga cikin fassarar mafarkai wa mata ko alayka kuma Allah zai cika maka ni'ima kai Yusuf wasu ka ce ni'imar za ka samu matsayi yan uwanka da suka cutar da kai su zo su baka hakuri wani wanda ta a cika ni'ima Allah zai baka annabta to gaskiya annabta ai shine ni'ima ta kololuwa Allah zai cika ni'imar sa a gare ka don abin da yasa zamu ce wannan ni'imar da ake magana ita ce ni'ima ta annabta da yace kama atammaha ala abawaita yadda Allah ya cika irin wannan ni'imar wa iyayenka guda biyu Ibrahima wa Ishaqa ko Ibrahim da Ishaqa Ibrahim annabi ishar annabi wasu malamai ko suka ce abin da yake nufi Allah zai cika ni'imarsa a gare ka na ga muku annabta ko haka ibnu abbas ya ce akwai magana ta biyu Allah zai cika ni'imarsa a gare ka ma'ana ka zanto cikin masu da'awa wajen yada addinin Allah wanda dama Allah ce kuntum khayra ummatin ukhrijal linnas wanda yana cikin hanyar samun alkhairi shine ka yada addinin Allah wasu kuma suka ce Allah zai cika maka ni'ima yan uwanka da suka yi maka mugunta su zo su baka hakuri wasu kuma suka ce ni'imar da Allah zai cika maka za ka rika shiga hatsari amma za ka tsira za a saka rijiya amma za ka fita za a kai ka kasuwan bayi amma za a yanta ka za ka shiga prison amma za ka fita kuma za ka zama minista shi ne kenan irin ka shiga cikin damuwa ka fita ni'ima ce shi sa aka ce yanda Allah yi wa iyayenka annabi Ibrahim don annabi Ibrahim shi ma ya fada cikin hatsari ya fita don an jefa shi wuta da aka jefa annabi Ibrahim wuta Allah ce ya roko ni bardan ya wutan ki zama AC alburuda ki zama AC kawai wuta ta zama AC amma kuma sanyin yi yawa A nibiran zai iya kamuwa da mura sai aka wa salaman sai aka kira side effect ki zanto mai aminci ba za ki sa mura ba ala ibrahim kaga ai an yi yunkurin ona ibrahim ya tsira wa ishaq da ishaq a mazabi wanda suke cewa shi aka yi yunkurin yankawa allah ya fance shi da rago yayin da wasu malamai suke ganin ismail ne da wannan wa yutimma ni'matahu alayka kama ha ala abawayka kamar yadda ya cika ta wa kakanninka asalin abawayka babanninka kuji abun baba shi yasa a gado in an rasa uba uba ya rasu kaka zai zo ya ci gado yadda uba zai ci yadda in an rasa ɗanka in kana da jika na ɗanɗanka to zai zo ci gado yanzu da misali mutu ya mutu ba shi da ɗa ko ɗaya ba shi da ɗaya in yana da jika to jika kaɗai zai cin ya gado ya hana abin shi sa idan babu baba akwai kakafa kaka yana saukowa matsayin uba don anan bai ce kama a tammaha ala ajidadika kamar yadda Allah ya cika nemar wa kakanninka ba sai ce wa babanninka sai kira Ibrahim wanda Ibrahim baban kakan don kakan ma annabi Yaqub ne Ishaqa shine ma kakan Yusuf da sai kira su da baba kuma a yakin Uhud annabi sallallahu alaihi wasallam yi wa kansa kirani yana to anan nabiyyu la kadhib anabnu abdul muttalib ni annabi ne ba ƙarya sai ce ni dan abdul mutsallim ne alhali shi dan abdullahi ne jika ne ga abdul mutsallim sai ce ni dan abdul mutsallim ne kun ga wani ya nuna mana kaka yana zama a matsayin mai baba uba yadda mu yau ana ce mana yan adam ko ba haka bane to kenan sai a ce baban mu annabi adam ai za a ce kaka ai alkakus din ma in akwai na karshe ai shine na karshe amma ana ce masa baba shi da yadda ya cika wayannan ni'imomin wa iyayenka biyu ibrahima da ishaq inna rabbaka lalle ubangijinka alimun masani ne hakimun mai hikima to yanzu jama'a mun gama fitowa na farko karamin ɗa da babansa a ɗaki ɗan ya gaya wa babansa yayi mafarki Baba ya ce gaya min yadda mafarkin yake yaron ya faɗa sai baban da ɗan suka gane mafarkin nan na nuna yaron nan zai samu ɗaukaka sai baban ya ce to ka rufe wannan mafarkin wannan ya nuna za ka rika sauraron korafin ɗanka in abin da zai ɓoye ne ka ce a ɓoye in abin da za a bayyana ne ka ce a bayyana sannan kuma sai baban kuma ya nuna wa ɗan wannan mafarkin na alkhairi ne alama ne za ka zanto masani ne na ilimin mafarki kuma za ka zama annabi a fakaice a gefe guda kuma wannan yana nuna mana darajar ilimi domin da Allah bai yi ka gwangwan biri ba bai yi ka alade ba ya yi ka mutum zaɓi na farko ke walaƙar karramna ba ne adama da a cikin mutanen kuma sai Allah ya yi ka musulmi bai yi ka kana ta rawa a coci ba bai yi ka kana ta yi a addinin da ba wayewa ciki a ce isa allah allah allah a faɗi uku kuma a ce ɗaya ne ba ka cikin irin wannan shirmen ba allah ya yi ka musulmi to wannan zaɓi na biyu a musulman kuma ya yi ka cikin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zaɓi na uku sannan kuma ya yi ka alayin ilimi ko kai malami ko kai ɗalibi ko kana son zuwa wajen wa'azi da wurin ilimi wannan zaɓi ne shi ne ƙololuwar zaɓi sai ce wa kazalika rabu ka daya zaben menene wa yu'allimuka min tawil al-ahadith saboda haka duk wanda yake alaƙa da ilimi yana nema shi ɗalibi ne ko ana karantar da shi ko yana karantarwa ko yana alaka da wajen karatun ko yana cikin kwamitin karatun kuma ana yi da shi to wannan ba karamin zaɓi ba sannan kuma wannan yana nuna mana in ilimin mafarki an ta Allah ya zaɓe shi to me tsammanin ka ga wanda ya haddace Qur'ani kuma ai zaɓin kenan ya fi kowane zaɓin zaɓi to shine kenan wannan abin da yake faɗa mu yi bayani akan falalar ilimin addini da kuma yadda mai ilimin addini ba ba ƙauye a wajen Allah a can cikin suratun ra'adi daidai inda Allah ya ta afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma inna ma zakar ulul albab wanda a nan mun kawo misalai da dama duk wanda ya san ƙwar'ani da ma'anoninsa to ya san komai na rayuwa to yanzu kai tsaye za mu shiga dambaruwar gidansu annabi yusuf arama mai allah ce لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائل قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين نعم اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يقول لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائم منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين ubangiji ta'ala ce laƙar na fi yusufa haƙiƙa ya kasance fi yusufa ya'ani fi khabari yusuf ko fi tarihi yusuf haƙiƙa ya kasance a cikin tarihin annabi yusufa wa ikhwatihi da ɗan uwansa goma sha ɗaya ayatun lissa'ilina a ibn kasir ya karanta da mufradi ayatul lissa'ilina ko ka ce akwai ayoyi ga masu tambaya ko akwai aya ga masu tambaya ko ayatul lissa'ilin ya da ya ibratul lissa'ilin akwai abin lura ga masu tambaya sai zanto ayatul yana iya ɗaukar ibra shi sa ya zo cikin wasu mus'ab wasu qur'ani laqad kana fi yusuf ikhwati ibratun lis na. duk wanda ya kalli tarihin annabi yusuf da tarihin yan uwansa to akwai aya lissa'ilina ga masu tambaya akwai darasi ga masu tambaya a nan malamai suka ce wannan ayatul lissa'ilin akwai maganganu guda biyar maganin farko aya ce ga masu tambaya su gane gaskiyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam za mu yi tarihin annabi yusuf a cikin attaura da injila wanda ne bai taba ganin attaura da injila ba ballantana a ce ya karanta su kuma da ya tashi kawo tarihin yusuf a cikin ƙur'ani, sai ya zanto exactly na attaura da injila to wani akwai alama ga mai tambaya akan gaskiyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa da gaske ne Allah ne ya turo shi don ya zo da littafin da musaddiqun lima bayna dai magana ta biyu lalle a cikin tarihin annabi yusufa da yan uwansa ayatul lisa'irin akwai darasi ga masu tambaya mutum ya sani karshen ta'addanci babu kyau an gane ko karshen mugunta babu kyau ga yan uwan annabi yusuf sun nuna masa mugunta don suna ganin shi karame suka rika take suka rika musguna mishi wanda sai da Allah ya zai ɗaukaka shi ya zan babba a ƙasar misra sai da suka zo yadda kasan mai bara yake allaro sai da suka zo suna allaro don sai da hali ya kai tun suna zuwa da kuɗi su sayi abinci a ministry na yusuf da ake sai da abinci wa talakawa har kuɗinsa ya ya kasa har ba suka zo suka in sun je sun sayi abincin ma sai Yusuf ya mayar da kuɗin a a buhunsu don su samu na tsere su samu na kuɗewa su samu na gishi shi yasa a yi Allah ta wa ƙala lifiti ya ni hijja alubi ba a ta hunfiri hali la'allahum ya arifu laha idan kalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un amma a haka ana mayar musu kuɗi sai da suka zo ƙarshe babu kuɗin da za su sayi abinci kuma abincin gidan ya ƙare sai a ɗau wani buzu wanda ya shekara ashirin an gane ko a ɗau wani kayan gida ne, sai aka zo da shi ɗan kaɗan a karɓa madadinsu a ba su abinci suna zuwa sai da suka ce ya ayyuhal aziz masana wa ahlana dur talauci ya yi mana katutu da famili wajina bi biza'atin muzdal mun zo da yan kaya ne marasa daraja fa auki lanar kai a ta sai a yi a cika mana au to ga inda suka yi laro suka yi bara wata sadaka ne kai mana sadaka mana kai mana sadaka har sai da suka yi sadaka yau suna da auren shi to kaga wannan yana nuna maka don Allah ya baka arziki kada ka yi wa wani gobe. kar ka ga kana da so manya manya ga ɗan jago wani daga kano wani daga zamfara wani daga jihar bauchi wani daga kaza ya zo yana jago a shagonka ɗan ke ne ka je da cin fuskar in allah ya so wata rana sai zama shi ne da irin shagon nan kai kuma kake irin wani daban akwai wani bawan allah a gombe yana cikin waɗanda yake ɗauka na ya kai wajen tafsiri sai su ba da eh, kasuwar gombe na shekara goma sha biyu ko sha na da ya wuce muna manya masu dabo a kasuwa yanzu kuma yana juya abin da ya fi miliyan hamsin zuwa ɗari kuma in ka da kasuwar kuma akwai wanda suka karya sun dawo gida shi ya sa kasar yau da ba san gobe kar ka ga almajiri ka wulaƙanta shi almajirai nawa suka yi kuɗi ko a garin birnin nawa suka yi kuɗi kar kana ji da bokon ka ci fuskar shi nawa ne yanzu attajiran kasuwar jirgin nan ma ba almajirai ba ba yan bokon da suke zuwa su ci bashi an biya albashi su abu nan ba ba lakal gamman da suke zuwa ta ci bashi ta biya ku yan kawo eh, a wajen yan kasuwa yan kawo sallame su ba shi yasa duk yadda kake kasa yau da alfahari kuma karka zanto mugu mugunta ba yin kyau in mugunta yana yin kyau da ƙarshen zanta ya yi kyau ba a wuri zaru aka ɗora shi ba aka aje aka aje aka aje shi shi ya ɗauka inda aka aje shi ma wahala da aka yi inda ya gudu ai wanda ya gudu tun da corona bai same shi ba da ƙarshen ta eh, shi wani irin ta'addanci ne bai yi ba wani irin tsare hanya ne zazzafi bai yi ba wani irin mutane ne ba sai tarzoma sun kashe ba in karshen ta'addansu yana da kyau Muhammadu yusuf ina ya ji wa ya sallaci gawar in sun kashe ja'afar an sallaci ja'afar in sun kashe albani an sallace shi sun kuma ya sallace ba karshen sa ba riga sai tumbinsa a waje aka bindige shi ba ta'addanci bai yi ba to shi ne kina ayatul lissahi yana nuna maka ta'addanci ba kyau bari ko ga yadda karshen shekaru zai zama kai da kake kidnapping ko bari ka ga da karshen ka zai zama duk ɗan ta'adda karshen ka baya yi duk yadda yake wata ranar zai fada hannun jami'an tsaro kuma sai su bindige shi kuma in ka je kake za a ka sallaci gawar shi su hada da kai ba wanda kuma zai ta Allah ta shi ba a dangin da za su mada bi ma kofa ke suna karɓar ta'aziyya ko da lokacin da ake ɗauki ɗaiɗai ana da ya rike baki amma ana zuwa yi ta'aziyya sai da ko ba a cewa kar Allah ta wani hasirin

to shi da kira yana nuna mana ƙarshen ta'addarci babu ƙarshen ta'asa babu kyau shi ne kira ayatul lissa'ilim da yake nuna mana ta'addanci ƙarshen ta ba mai kyau da ko da mutu ko da kai gwamna ne tana kai ko na kowace irin jiha ne kar ka yi jarberanci, kai ma ka sani kafin ka zaune gwamna ne zo ya kai ma da ka zo ka zauna wasa kanto in kana ganin gwamnan azalimi ne kai na adalin to wasa kanto fi masakin da zai zama da wata bayyana lau ai an bayyana muku kai ba fa Allah bi ya muke yi da su ba sun bar kujerar ba to garan na da ku kuma ana sun buga muku misali wata rana za ka karɓa wani yau sai ka zanto a shugaba na gari adali mai mutunta haƙoƙin jama'a shi da ayatul lissa'ilin wasu kuma suka ce ayatul lissa'ilin wajen abin da ya shafi mafarki wasu kuma suka ce ayatul lissa'ilin aya ce wa'azi ga masu tambaya mutum ya zanto mai danne sha'awarsa kada ya zanto mai zina don annabi yusuf alaihi salam babban abin da ya sa yi nasara a rayuwarsa da ya zure bai yi zina da yake inda homan ya taƙi wa ya zina ai tsoron allah da haƙuri ya sa bai yi zina ba ya samu kansa inda zai yi zina yake ba zai yi ba bayan bai yi ba aka yi masa sharrin yayi sai Allah ya yi masa wanki da sabulai daban-daban duk waɗanda suke alaƙa da kyarkin sai da suke sai zargi ba da mijin matar da lauya ɗin an gane ko da ita matar da shi yusuf ɗin da Allah da kansa duk sun wanke su suke lauya ya wanke yusuf in ka da su hukun da min duburin ba ka zaɓar wani da sare in rigar ya yage ta baya to ita sai masa shari kaga inda lauya yake kaga shi a musulunci kenan aka duba gani rigar yaya ke ta baya sai lauya yake to ke ce kike nemi sai ya yi lalata da ke ka lauya ya wanke shi shi kenan shi ma mijin yace yusuf a arzikin haza wani tafsiri le zambiki ya wanke yusuf shi ma yusuf ya wanke kansa hiyara wajen ne an nafsi matar mata wanke yusuf قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق وأنا راودته عن نفسه سينا بيان Allah ya wanke annabi Yusuf da sabulai guda uku an gane ko wasu wasu kashe sabulai hudu kazalika li nasrifa anhu mun kawar wa Yusuf kai sabulun farko sabulai biyar mun kawar sai asu'a na biyu mummunan abu sai na uku walfasha da al sai na hudu inna gomin min ibadina yana cikin bayinmu na musamman na biyar ma al na da to kada aya ce da mai tambaya ya gane idan mutum ya kare kansa Allah ta yi wannan alkawari shi yasa haruna miski haruna miski ana kiransa haruna miski shi kullum ka gansa yana ƙarfin turare abin da sake masa wannan lakabin fita yana tallan abu haka gurasa ko wani abu mace haka wata mata fasika sai ta kira shi ya kawo gurasa sai ta ɗiba ta ɗiba ta ce to mu shiga mai gidana yana ciki zai biya ka yana cikin ɗaki a ce ita ta ɗaya suna shiga sai ta ce bari in shiga yana ta ciki sai ta zagayo ta waje ta kukkulle ita ma wa zallaka fil abuwa sai ta shigo sai ta ce sai haruna ya yi zira da ita ko kuma ta yi masa ihun kwarto shi ko mutum ne mai mutunci sananne a gare to in an yi haka fa asirinsa ya tono to shi ne kenan ya shiga ba wuri ta ce ina rufin asirinsa kawai ya yarda sai ta to ya yarda amma yanzu a matsayi ke yana jin gudawa ko da gaske yana jin gudawa don abin da bai saba ba aka ce sai yayi ka nuna masa ban ɗaki iya yi gudawar ka zai biya mata bugata sai ya shiga bai yi gudawar a rami ba sai a waje a ban ɗaki sai ya shafe jikinsa da shi sai sai shigo fara da yake to na gama sai ta ga jikinsa kuda kuma ɗoyi yake to kai ko wannan menene sai ta yi gudawar ne na shashafa eh ki zo mu yi ya zo na bakin garo ta ce kaza min banza da ta tashi ta je ta bude kofa ta wani, ta tafi ta gabar min gida yana fita bakin kofar gida to yin kashin ko sai zama kanshin turaren almisu to daga wannan ranar ko wanka nawa zai yi shi baya sayan turare yau ka jefa da kamshin turaren gobe da wani turare daban jirgi da wani daban a shafe ke har ya gama rayuwarsa to kaga wannan yana nuna mana ayatul lisa'ilina wasu suka ce a darasi ko abin lura ga masu tambaya ana nufin duk wahalar da ka shiga kar ka yanke tsammani daga ne daga jin daɗi duk wahala kar ka ba da gari don ka duba yusuf tun yana ɗan shekara bakwai ya fara kai tun ana yaye shi ya fara shan wahala sai yana zaune yana wasa wani ja kuma sun shi tun a wannan lokacin ya fara shan wahala daga nan sai rijiya daga nan sai kasuwan bayi daga nan sai gidan bauta daga nan sai prison amma duk da haka karshen sai da ya zama shugaba a misra annabi a duniya lalle ba a samun daula sai an jure saboda haka karka je ka ga mai gidanka a kasuwa yau ya roke ka dan gida kai a shekara ɗaya kana so ka kai shi duk kayan da ya sa za ta sa shi ne matsalar da yake faruwa a sai ka ga wani ya yi shekara ashirin yana kasuwanci kai ɗan gidanka ya yaye ka ka tafi jarin ka ɗan kaɗan sai ke kai ma ka je eh, jarin ka ɗan kaɗan jarin ka bai fi dubu ɗari biyu ba shi kenan an zo za a yi auren wane an ko dubu goma goma ka shiga shi wancan yana juya miliyan biyar a sati ɗaya nan yana cin riban dubu ɗari kai kuma dubu ɗari biyu ne jari a Fati kana cin dubu hudu riba shi kenan kai kuma ka je ka a kan dubu goma satin da ba ka shiga shi kenan sai jarin ka ya ƙare sai ka zo kana mana ƙarya <laughs> wallahi sai mun janyau kar ne janyau matsiyacin da yawa akwai wanda suke almubazzaranci ne da dukiyarsu sai zo suna kaza eh kasuwa ana tsaji ana kaza in ka tsaya ka kalli lobbiri da yake ciki ya fi ƙarfin ribar ya ji karfi da ba za ga shi nan yana ɗan jarin sa shi ke nan ba shi kayan balas ake ba shi ya jari ne da ɗan mata biyar an zo aure ko kowane sati kowace ce da an ɗin ya ja ya ko ta dalila mai tsada shi ke nan sai zai kamo wani gini ya fara sai zai sai jan yau waye zai kai da janye shi ya sa dole ka yanzu ka fara sai ka yi haƙuri akwai lokacin da za ga wani na sayan naman ɗari biyar kai ta sayi gauta ka kai gidanka na naira a ci gayan da shi za a zo a kai lebur ɗin da za a ci wani haka ake ji haka ake ji amma kai kawai ka zo da rayuwa banga banga zai ne shi ya sa duk wanda ya karanta a annabi yusuf ya zai gane cewa huzuku sururi ba da ba a samun daɗi ba sai bayan an sha wahala a banza ne gwamna yake shan jiniya a banza ne dibitin gwamna yake shan jiniya a banza ne minisoci shugaban kasa wa ne suke sha lokacin da suke nema wani irin kauye ne ba su shiga ba wani ɗan siyasa ma sai fara wata yake sha mai shiga wani kauye sai sha ruwan rijiyarsu zai daure ne sha iya shiga mota ya ta haɗe filaje sai da ya sha wahala da kamfen da ƙarya da na gaskiya bai samu kafin je kwanta yake hutawa to kai yanzu kai yanzu ya barka na son jin daɗi kullum yan unguwar ku sun fita wani ya je cin kasuwar ƙauye wani ya je cin kasuwar birni wani ya tafi university anan ya je job ya je tonar rami wani ya ɗau mashin a daidaita sau ya je neman gurbinsa kai kana nan a zaune in wanda ya yi kuɗi a gungu sai ka ce fatalwa ne kai fa ka je ka nema ba to in fatalwa ne kai ne fatalwa ya je ruwan sama ya dake shi kaza ya dake shi kaza ya dake shi kai kana nan a majalisa in rana ya kauce shi nan a ja tabarma wani kallibu ko za ta lemi ne wa za ta shi kullum kana faɗa da iyayenka wani ka je ka nemi aiki yi wani kai wai kana nan ka ga makaranta ka aje takardunka in za ka bi wannan takardun wallahi kana nan duk inda kake ta kaiwa takardun ana nan da kote ne da awara kai baka sani ba kana nan kana jiran takardunka a za ka yi shekara tamanin ba aiki nawa ne masu kwadin digirin kuma suna kasuwanci suna kaza suna nan ina jin a wurin kuma suna wajen in ka kama kamar za ka tafi eh, shopping complex ina, akwai wanda aka saba ba labari ya yi digiri a wani yake kasa fiye watan shi kaga da kwanin bana ta rufe wata Allah ya zai ba su aiki kuma ba su Allah sai wuce kuma sai na bayan shari'i ba ta kira ba. aikin gwamnati da yana nan kamar sama da haka dole sai an wahala ga yusuf a nan kai akwai babanka akwai mamarka shekaranka ashirin ko ashirin da biyar me kake tsina na wakanka ba mamaki kai a yanzu ma in ba a fara kayan sallah ba za a yi bala'i a gidan to ga yusuf tun shekaransa bakwai ya fara hozulin ɗin kansa shekara bakwai yana rijiya shi kenan yana fita sai kasuwan bayan yana fita sai wani gida shi bawa sai amma ya tsare tarbiyyarsa bai zama ɗan ƙwaya ɗan wiwi ba bai zama watsatse tun da babu iyayensa a garin da yake ba ya riƙe gaskiya kuma da amana bai ci amanar matar ubangidansa ba Allah ya zo ya ɗaga shi a duniya haka rayuwa da duk wanda kaga ya zama wani abu haka fanta ne ai akwai wata wacce ta rubuta tana son shi shi ne wasu rubutu wanda ya ƙayatar ka san akwai wanda rajimen ne wato ke ba ki san yaya zan fantamin ba ka zan fantamin wani bare mare wani eh, kanikanci ne wani tallanci ne wani fadita shi ya gida nawa ya shiga ne mai aure ba a bashi ba akan faɗan gaskiya ina ne ba a kore shi ba gidan haya ma an kore shi mene ne ba a yi ba duk wanda ka ga ya zama wani abu wallahi sai da ya wahala ko da ɗan boko ne sai da yawa wahala ba kamar kai ya zauna ba ko malamin addini duk rayuwar da ka ga wani a daula to sai ta dubi bayan sa. shi yasa ayatul lisani a tarin annabi yusuf da ƴan uwansa akwai darussa ga wanda ya tambaya da ma wanda bai yi tambayar ba ayatul lisailina wa li ghairi sailina ababin waja'ala lakum sarabila taqikumul Alharra, sai ka kaddara wal barda a bisa ƙa'idar da ubangiji ta'ala yake cewa walahu ma sakana sai ka kaddara wa mata harraka izkalu da yusuf wa akuhu yanzu ga yan yusuf sun kira mitin a ɗaki su kaɗai fitowa da biyu me yan ɗin mitin su la yusuf wa akuhu da ɗan uwansa mai suna binyaminu ahabbu ila abina mina babanmu ya fi son su an gane ko shine abin da aka kira a mitin yusuf da dan uwansa babanmu ya fi son su wa nahnu usba mu ne jama'a majiya karfi dan an ce gonan gidan da mu muke kafcewa mu muke nomewa dangan gidan da mu muke dauro mamjan da fam da kiza wanda za a zagaye wannan gidan da shi amma duk da haka babanmu ya fi karkata zuwa ga yusuf da ɗan uwansa inna abana la fi dhalalin mubin lalle babanmu yana cikin bata ne to kun ga yanzu eh, wani daki ne gagayu goma sun kira mitin don ba za mu ce sha ɗaya ba sha biyu ba don yusuf da ake mitin a kansa ba zai zanto yana wurin ba ko ba za mu ce dan uwansa yana wurin ba don an haɗa da shi yusuf wa ko me yan ɗinsu babanmu ya fi son yusuf da ɗan uwansa to yanzu a wannan mitin ɗin ana so a samu mafita boka za a samu yayi farraku suna da tauhidi kashe yusuf za mu yi me za mu yi Shi ne ke nan yanzu fa abin da suka kira mitin akai to da suka kira wannan mitin ɗin, kowa zai kawo ra'ayinsa wani hanya za a bi wani mataki za a bi lalle babanmu yana cikin bata bayyanan ne jingina wa babansu bata zai iya kafurtar da su tun da dai baban annabin Allah ne to amma wani irin bata suka jingina wa baban sannan kuma wani matsaya za su cire a wannan zaman to wani insha Allah ta'ala matsayar da za su cire da yadda za su cire matsayar da irin batan da suka jingina wa baban to insha Allah ta'ala zai kasance a karatun gobe insha Allah ta'ala sai mu tsaya a nan abinda muka faɗa na daidai Allah sa mu yi a alada kuskure ko kuma tuntuni harshe Allah ya ce mana duk da akwai san Musa da mai hula ɗazu ya kira mun yi akan in mun zo zai gaisa da ɗalibai amma kuma time da na bashi ina jin bai abin nan ba ya sa albarka a wannan majalisi da ake gabatar da wani eh <laughs> shi muke kira saboda haka insha Allah ta'ala ko gobe za mu yi kokari mu hada shi a yi wa ɗaliban majalisi nasiha da ba da kalmomi da batun farko shi muka soma ya zo yi tafsiri a wannan majalisi shek musa adam ya hula kuma ya sa albarka a tafsiri da ake a wannan majalisi ya ce tafsiri ne wanda alhamdulillah akwai manyan mutane